الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شاشدة ga watan rabiul awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da sha biyu ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya muna cikin karatun littafin fitnatu takfir na al'allama al-sheikh al-muhaddis al-faqih محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله يوزا متاشي شاكي tashi بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فتنة التكفير نعم للشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني نعم هذا سؤال موجه للشيخ العلامة الألباني هذا نفسه وانا tambaya ne da aka fuskantar da shi zuwa ga al'allama nasiru dinin albani ga nassin maganan nan fadilatu shekh la yakhfa alaikum mahdawatu sahatu al-afghaniya cewa kuma a ce aka makalla ya fadilata shekh la yakhfa alaikum mahdawatu saha al-afghaniya wato abinda farfajiya na afghanistan abinda farfajiya na afghanistan ya tattaro baya kuya a gare ku kun gane abinda farfajiya na afghanistan ya tattaro baya kuya a gare ku fi zalika alwaqt a wancan lokaci min aljama'at wal firq dalla yawa abinda ya tattaro na ainihin kungiyoyi wato jama'a jama'a da kuma kungiyoyi na bata allati kathurat fi dhalika alhin fi sufufiha wanda suka yawaita a wancan lokaci a cikin sahunta a cikin sahun bai a cikin sahun afghanistan an gane ai a farfajiyar yakin afghanistan wato a lokacin nan an tattaro kungiyoyi da dama da kuma ainihin jama'a jama'a da dama na bata والتي استطاعت وللأسف أن تبث أفكارها الخارجة عن منهج السلف الصالح وأن تذكر سامئيكو أبو بكين شكي sun sami iko su yada ainihin tunaninsu a wannan lokaci su yada tunaninsu alharija an manhaji salaf tunaninsu wanda ya saba ma manhaji na salaf ya saba wa mai ya saba wa manhaji na salafus salih na'am fi shababi na salafi wato sun yada shigawa sun yada shiga samarinmu yan salafiya kun fahimci wannan ko yakin afghanistan wanda aka yi shi wajen 1982 ba na manta ba wannan yaƙi a lokacin nan russia ta zo tana so ta mamaye afghanistan tana so ta mayar da afghanistan ta zamanto daula na gurguzu sannan kuma ta tilasta wa musulmi rabuwa da addininsu su koma su bi tsarin gurguzu to ita russia ta zo da makamanta da sojojinta tana so da karfin tuwo sai ta kwace afghanistan to a wannan lokaci manyan malamai na duniya da suka kalli al'amarin cewa ga roshiya nan tana so ta mayar da ainihin garin musulmi ya zama gari na masu rinda a lokacin nan sai malamai na duniya gaba ɗaya suka zauna malamai suka tattauna suka yi nazari a kan al'amarin afghanistan a lokacin nan shine malamai suka ba da fatawa cewa wato musulmi ko ina yake a duniya wato ya kamata ya zo ya taimaka ma daula na afghanistan ya zo ya taimaka ma daula na afghanistan saboda a korin roshiya daga afghanistan an gane wannan to a lokacin nan kusan duk kungiyoyi gaba daya da kungiyoyin sufaye da kungiyoyin shi'a da kungiyoyin kawari da kungiyoyin salafiya kai duk gabaki daya an yi ittifaki cewa ya kamata a hada ainihin karfi da karfe wajen zuwa a kori rundunar na russia daga kokarin mamaye afghanistan to a lokacin nan shine ainihin ake ma Nasiruddin Albani tambaya cewa abu ne a bayyane ba boyayye ba irin ƙungiyoyin da suka tattaru a farfajiya na Afghanistan wanda saboda tattaruwan wannan ƙungiyoyi wato sai ya zamanto samari na salafiya da suka je wannan yaƙi sun je yaƙi don kariya ga ainihin musulunci da kuma kariya ga daular afghanistan daga mamayan mai mamayan rushiya amma kuma bayan an gama yaki maimakon samarin nan su dawo da akidan salafiya su dawo da akidan sunna sai suka dawo da wata akida saɓanin akidan da aka san su da shi an gani sai suka dawo da akida na kawari wanda sun samu wannan akida ne saboda mu'amala da ƙungiyoyin bid'a da aka haɗu da su a wannan yaƙi na afghanistan to shi ne ake ma nasiru dinin albani tambaya cewa wallafi istada'at walal as cewa kai abun bakin ciki wa'annan ƙungiyoyi, abun bakin ciki walil as wato sun samu dama an tabusta afkaraha alkharija an manhajin salaf sun samu dama su yada ainihin fikiransu wanda ya saba wa manhaji na salaf as fi shababina a salafi sun samu sun yada wannan tunani wa'annan miyagun akidu ga samarinmu na salafiya na'am alladhi kana yujahidu fi afghanistan eh samarinmu na salafiya wa'anda suka kasance suna jihadi a can afghanistan wa min hadhihi al-afkar takfiru al-hukam daga cikin wa'annan tunani wanda aka canza ma samari na saudiya wanda asalin samari na saudiya tunaninsu mai kyau ne aƙidansu mai kyau ne manhajinsu mai kyau amma lokacin da suka yi cuɗanya da ainihin aƙidu daban-daban da manhaji daban-daban a can afghanistan sai samarin suka dawo saudiya da wasu irin tunani ba tunani na salafiya ba an gano wannan ko wato daga cikin wayannan tunani akwai kafirta shugabanni masu mulki samari da a saudiya suna mutunta shugabanci suna kuma girma shugabanni to amma sai ga samari yanzu daga dawowa suna cewa shugabanninsu ashe kafirai ne shugabanninsu ashe jininsu ya halatta shugabanninsu ashe bai cancanta su yi mulki ba abin da ya kamata a yi shine a kifar da sarakuna masu mulki a kasashen larabawa saudiya su oman su bahrain su kuwait su yaman wato duk sarakuna da suke mulki din nan sun riga sun yi rida kuma yanzu wajibi ne samari su taru a tara makami domin a yaƙi shugabanni da suke kan mulki an gane wannan ko shine ake wa nasiru dinin albani tambaya cewa wannan tunani fa da babu shi a cikin samari amma yaya aka yi samari suka samu wannan tunani sun samu wannan tunani ta hanyar mu'amala da yan bid'a na'am wa ihya'us sunan mahjura daga cikin wannan tunani bayan kafirta shugabanni akwai kuma rayar da wasu sunnoni wanda aka kaurace masu kale ikhtiyalat kaman kisan gilla wato ma'ana a ringa mamayan mutane idan an ga wani mutum ko malami ne shi ko an ga wani shugaba ko an ga wani dattijo wanda yana takura ma ainihin samari yana kokari ya kawo musu cikas ana iya mamayen shi a kashe shi ba tare da an san wanda ya kisan ba to suka ce ya kamata yanzu a rayar da kisan gilla a ringa mamayan in mutanen da ba sa bin irin wannan tunani ana yi musu ɗauki da ɗaya an gane sun kira wannan da hasunanul majura wato sunnoni ne wai an ƙaurace musu yanzu ya kamata a dawo da su a jaddada su kama yadda kamar yadda suke da'awa an gane wannan ko والآن وبعد رجوع الشباب السلفي إلى بلادهم بعد الجهاد شو سيأكا تيجي بنا تنبيه الباني شو ينزو باين سماري إن سلفية سنداو زوا غرورو أنسو باين أنغم جهادي نا أفغانستان don kusan jihadi na afghanistan russia duk karfinta da allah ya bata tana daga cikin super na duniya gaba daya to duk da wannan karfi da wannan makaman allah subhanahu wata'ala ya taimaki mujahidun a kanta ya zama to russia ta zo tana so ta kwace afghanistan amma ta yi iya kokarinta abu ya fi karfinta russia tana ji tana gani ta haƙura da wannan yaƙi ta gudu ta bar afghanistan to saboda haka samari sun yi kokari sosai kuma mutane sun yi jihadi a wancan lokaci fi sabilillah kuma wannan jihadi an yi shi ne da fatawan manyan malamai irin ibn bas irin ibn usaimin irin Nasiru nasiruddin albani da sauran manya-manyan malaman salafiya na duniya sun goyi bayan samari na salafiya su ma su je su ba da goyon baya akan wannan yaki na fitar da afghanistan a na fitar da ainihin roshiya daga afghanistan to yanzu an gama wannan jihadi an samu nasara wajen koran roshiya daga afghanistan to bayan dawowar samari 'yan salafiya zuwa garuruwansu bayan jihadi قام بعضهم ببث هذه الآراء إيه sai samari suka dawo da wasu irin tunani da wasu irin akidu na khawarij an gane ko sai wasu daga cikin samari sai suka miƙe suna ta yada irin wannan ra'ayi suna ta yada irin wannan ra'ayi a cikin a cikin samari na saudiya samari na yaman samari na oman samari na bahrain da sauran garuruwa na larabawa fi في بين الشباب في ba إيه قام بعضهم ببث arai wa shubahi baina shabab sai mujtama'ati ko sai wasu daga cikinsu suka mike suna ta yada irin wayannan ra'ayyuka da irin wayannan shubuhohi tsakanin samari a cikin taron jama'ansu sai zama to samarin da suka dawo daga wannan jihadi bayan sun dawo da wayannan miyagun akidu sai suka zo suna ta dauki ɗaya suna zama da samari suna nuna musu cewa ga wasu aƙidu masu kyau wanda an yi watsi da su an gane suna ta ƙoƙarin cusa ma samari irin wayannan miyagun aƙidu suna ta samun mabiya a cikin taron jama'ansu taron jama'an saudiya taron jama'an oman taron jama'an bahrain da sauransu وعلمنا أنه قد حصل بينكم وبين أحد الإخوان مناقشة طويلة في مسألة التكفير. akar bakalla cewa lallai tattaunawa ya faru tsakaninku da kuma ɗaya daga cikin yan uwa daga cikin waɗannan samari waɗanda suka je yaƙi a afghanistan wanda suke da irin wannan tunani na kafirta shugabanni tunani na kashe duk wani mutumin da ya saba ma ra'ayinsu tunani na ainihin kafirta duk mutumin da yake zaune a cikin wannan gari ne. wato ma'ana ba su tsaya wajen kafirta shugabanni kaɗai ba hatta talakawa da suke aiki tare da gwamnati su ma kafure ne sannan idan kai limami ne aka ɗauke ka wato ka zamanto ma'aikaci a masallacin gwamnati kana limanci kai ma ka zamanto ɗagutu ka zama kafiri an gane wannan ko da mutumin da yake gaji a ma'aikata na gwamnati da mai karantarwa a makarantun gwamnati da limamai a masallatan gwamnati wa'annan samari sun ɗauke su kafirai ne jininsu ya halatta sannan kuma lokaci ya yi da za a kifar da gwamnatin saudiya a kafa wata sabuwar gwamnati wanda ba irin wannan ba da za a kifar da gwamnati a cikin garuruwan larabawa a canza sabon gwamnati to wa'annan samari sun dawo da irin wannan tunani wanda asalinsu ba da wannan tunani suka fita ba an fahimci wannan ko to yanzu me za mu iya fahimta dangane da wannan al'amari wanda darasi za mu iya samu kaga darasin da za mu samu shine ashe cuɗanya da mu'amala da juna yana da tasiri wajen canza tunanin mutum musamman samari samari mutumin kirki idan ya shiga cikin mutanen banza yau da gobe yau da gobe ya wuce wasa ana iya canza tunaninsa ya koma mutumin banza shi ya sanya bahaushe ke cewa wai abokin barawo barawo an gane ko kada ka duba cewa ai kana da karfin imani tunda kana da karfin imani bari ka ringa mu'amala da mutane masu miyagun akidu bari ka ringa ah, mu'amala da mutane masu mummunan tarbiyya to yau da gobe yau da gobe ba za ka san sanda za a sace maka imani ba a sace maka tarbiyya tun daga shi wa'annan samari sun samu tarbiyya a wajen manyan malamai na salafiya kuma sun taso a darul tauhid saudiya amma kuma da suka tafi yakin afghanistan suka yi mu'amala da sufayi suka yi mu'amala da 'yan shi'a 'yan shi'a ma kala-kala suka yi mu'amala da khawarij su ma khawarij kala-kala sai gashi sun kwaso guba wanda guban nan ya zamanto bala'i da musiba a kasashen larabawa sai aka samu wasu irin samari wanda suka zamanto matsala ga daular musulunci matsala ga malaman musulunci to shine ake cewa al'allama nasiruddin albani cewa akar makallahu mun san cewa waɗannan samari da suke da irin wannan fikira ɗin mun san annahu kar hasala bainakum wa bain ahadul ikhwan munaqasha lalle tattaunawa hakika ya faru tsakaninku da wasu daga cikin yan uwa masu irin wannan fikira ta mai jama'atu tafsir wal hijra an gane ai samarin saudiya sai ga cikin kwaso fikira na jama'atu tafsir wal hijra wanda wa'annan jama'atu tafsir din kungiya ne masu kafirta mutane masu halatta jinin mutane masu kaza masu kaza to nasiru nasiruddin albani aka rama kalla kun tattauna da wayannan samari munaqasha tawila fi mas'alati tafsir tattaunawa mai tsawo dangane da mas'ala na kafirtawa na'am wal irada'ati tazdil li hadhihi al munaqasha to saboda rashin kyawun kasar din da aka dauka an dauki kasar nasiru nasiruddin albani da waɗannan samari masu aƙidan kafirtawa babu ƙa'ida an samu munaƙasha kuma wannan munaƙasha ɗin an ɗauke shi a mai kasaki amma kuma ɗaukan bai yi kyau ba shi ne mana liradati haza ta'azihi a liradati haza tasjil ko saboda rashin kyawun wannan audio da aka ɗauka نود من فضيلتكم البيان في هذه المسألة. منا سو أكرمك الله mana بياني dangane da wannan matsala din an gane da an ɗauki kasa ɗin kasa ɗin an ɗauke shi amma bai yi kyau ba da kasa ɗin ya yi kyau dama da an huta kun fahimci wannan ko to muna so malam yanzu ya gaya mana yaya suka yi da waɗannan samari masu kafirta mutane din nan wajen za kuma Allahu khairan suka ce Allah ya saka muku da alkhairi a ta'alik to ta'alik ya nan wa nazarar li ahamiyatil mawdu' saboda nazari zuwa ga muhimmancin wannan maudu'i فقد علق فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين تو العلامة الفقي محمد بن صالح العثيمين شي ما ياي تعليقي بتعليقات قيمة تعليق قيمة في قيمة على جواب العلامة الألباني أكن جواب العلامة ناصر الدين الألباني شي ما باين الألباني ياي جوابي أكن مسألة كافر ساوى da sharuɗan kafirtawa da mawali da kuma haɗarin kafirtawa Sheikh sali Ibn Uthaymeen sai shi ma ya ga cewa to maganar albanin nan fa magana ne mai muhimmanci shi ma sai ya yi ta'alidi a kan shi ya goyi bayan Nasiruddin Albani fi ba'd al-mawadi a cikin wasu tashin wurare فقد أيد Ibn ابن أثيمين العلامة albani. haƙiƙa الشيخ Ibn usaimin ya goyi baya ya ƙarfafa. al'allama al'albani kan wannan matsala din فيما ذهب إليه في مسألة التفسير dangane da Nasiru da Nasiruddin Albani ya tafi zuwa gare shi da abin yake da alaka da matsala na kafirtawa wa mas'alatil hukmu bi ghairi ma anzala Allah da matsalan yin hukunci ba da abin Allah ya saukar ba kun ga wayannan matsaloli guda biyu suna da matsar matsala suna da matsar amfani ga ɗalibi na salafiya da kuma kowane ma musulmi ya fahimce su domin nan ne matsaloli inda rikice-rikice a akwai rikice-rikice da yawa wanda ana bukata ku saurari malaman sunna ku ji yadda suka warware irin waɗannan rikici an gane wannan aiki kaga nasiru dinin albani ya yi bayani to ibn usaimi da ya ga bayanin yake to bari yi ƙarin bayani saboda muhimmancin al'amarin an gane wannan ko to bayan shi ma ya gama ibn bas sai ya ji labarin bayanin albani shi ma aka karanta mai wannan bayani shi ma ya ta'aliki a kan shi kaga wannan yana nuna mana malaman salafiya sun yi ittifaki gaba daya akan kyama na fitar da mutum musulunci ba tare da ka'ida ba an gani idan kaga kafirtawa ya yawaita a cikin al'umma to lalle cewa wato wannan babu ruwan ahalus sunna jama'a a kansa. da zaran kaga kafirtawa ya yawaita cikin al'umma to kasancewa wasu masu gurbatattun akidu sun kutsa cikin ahlus sunna wal jama'a an gani akwai wasu akidu wanda nan gaba za mu yi bayani akan su sun yi kama da ahlus sunna amma ba fa ahlus sunna bane kuma sukan kutsa su sanya rigar sunna su nuna su kamar ahlus sunna ne sai su ringa kafirta mutane ba tare da ka'ida ba suna halarta jinin mutane to su kuma sauran mutane idan sun ga mutum da gemu sun ga mutum ya dage wando sun ga mutum yana da awon sunna sai a ce ai dukansu gaba ɗaya ai ahalin sunna ne ai yan salafiya ne ko abin da ya kama da wannan to shi ya sanya yake da kyau mu ji fatawowi na malaman salafiya na duniya shin malaman salafiya wanda suke jagorancin ainihin wannan al'amari shin suna da irin wannan mummunan aƙida ko wannan aƙida baƙo ne ya shigo cikin da'awar salafiya wanda ake bukata malaman sunna su amfani da ƙarfin bayani da raddi su kuɗe shi an gane wannan ayi to wannan shine tambayan da aka yi Nasiru Nasiruddin Albani fa ajaba wa faqahu Allah ta'ala lisawab qailan sai shi ya bada amsa Allah ta'ala ya datar da shi zuwa ga daidai sai ya amsa yana mai cewa me yake cewa innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh na'am amma ba'd bayan haka bal haqiqatu anna mas'alat at-takfir laysa faqat lil hukam yace zance na hakika lalle mas'alan kafirtawa ba wai ga mahukunta bane kadai bal walil na aiba a har da su ma waɗanda ake musu hukunci ana kafirta shugabanni ana kafirta su ma talakawa wanda ake musu hukunci هي فتنة قديمة تبنتها فرقة من الفرق الإسلامية القديمة إيه وانا مسألة أنا كافر واتو فتنة دي دردن فتنة تلتن ينانا ba wai kwanan nan wannan fituna ya fara ba tabannata firqatun min al-firq al-islamiyya wata kungiya daga cikin kungiyoyin musulunci su ne suka ainihin dauki wannan aqida wa hiya al marufa bil khawarij su ne kungiyar da ake kiransu da suna al-khawarij wayannan kungiyoyi suna nan tun zamanin Ali bin Abi Talib ko tun zamanin Usman dan Affan radiyallahu anhu kuma tushen su ya fara bayyana tun zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ta hanyar wannan bawan Allah wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya raba ganima bayan manzo Allah ya raba ganima irin yanayin raban da manzon Allah ya yi bai faranta masa rai ba shi wannan bawan Allah sai ya ce wa manzo idil fa innaka lam ta'dil ya ce wa manzo Allah kai adalci domin lalle kai baka yi adalci ba an gane ya kira manzan Allah azzalimi wannan mutumin yana sallah wannan mutumin yana azumi wannan mutumin yana zakka amma ya buɗe baki ya ce ma annabi ka yi adalci domin kai baka yi adalci ba wannan mutumin shine zulkuwaisra at-tamimi an gane wannan ko to a lokacin nan wani daga cikin sahabban manzan Allah ya dauki takobi yana so ya fulle mishi kai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ka kyale shi lalle a cikin zuri'an wannan mutumin za a samu mutane wanda ɗayansu ɗayanku zai wulaƙanta sallan shi ya gana su zai wulaƙanta karatun ƙur'ani shi ya gana su zai wulaƙanta tsayuwan shi ya gana su amma suna fita daga musulunci yadda ka san gashi ke fita daga kwakwabban gari suna kashe musulmi su rayar da kafirai a cikin zuri'an wannan mutumin za a samu waɗannan mutanen an gano wani ko wai zulkuwaisira wannan shi ne farkon mutumin da ya fara kallon shugaban halitta ga baki daya fiyayyen halitta ya ce masa azalimi. an gano wannan ko to kaga anan wajen ya kalli shugabancin manzan Allah ya ce shugabancin manzan Allah babu adalci a ciki to mutumin da zai kalli shugabancin manzan Allah shugabancin da ya fi kowane shugabanci adalci ya ce wannan shugabanci babu adalci wane ne zai birge shi a duniya babu wanda zai birge shi shi sa manzo Allah yakan ce fa may ya'dilu idza lam ya'dil Allah wa rasuluhu wane ne zai yi adalci idan Allah da manzon Allah ba su yi adalci ba wane ne zai yi babu to saboda haka wannan matsala na kafirtawa matsala ce da daddiya an gane ko suraka wannan kungiya da ake kira tawarij sun bayyana sosai da akidunsu da komai da komai zamanin aliyu dan abi talib radiyallahu An. a nan ne suka fito suka bayyana suka nuna su ma kungiya ne masu zaman kansu lokacin da ana yaki tsakanin aliyu bin abi talib radiyallahu anhu da muawiya dan abi sufyan kaga duk wayannan bangarori guda biyu sahabban manzon Allah ne sai rashin fahimta wato ya same su bangarori guda biyu sai ya zama to bangarori guda biyu an ba wato mana an barke da yaki to ana cikin yaki ta bangarori guda biyun nan ana ta yaki ana ta yaki ana zubar da jini sai muawiya radiyallahu an sai ya fahimci cewa fa sojojin aliyu wato sun kusan samun galaba akan sojojinsa to shine sai ya amfani da wani dabara sai ce wa mabiyansa a yi sauri a daga qur'ani sama a yi kira zuwa ga sulhu shine sai sojojin muawiya suka yi sauri suka daga qur'ani sama shi kuma ali bin abi talib zai ce kawai a ci gaba da yin yaƙi mun kusan samun nasara shine su kuma mutanen aliyu suka ce ah, ya za ka ce a ci gaba da yaƙi aka samu wasu bangare daga cikin sojojin aliyu ya za ka yi kace a cigaba da yaki bayan wa'annan mutane musulmi ne yan uwanmu kuma sun daga qur'ani sun ce a yi sulhu da littafin Allah to me muke bukata in ba za a yi sulhu ba Ali bin Abi Talib ya fahimci mafi yawan mutane suna tare da a yi sulhu a nan take sai Ali bin Abi Talib sai ya sauka daga ra'ayinsa sai ya yarda a yi sulhu to shine a wajen sulhun sai aka wakilta wakilai guda biyu bangaren Aliyu bin abi talib aka wakilta abu musa al-ash'ari radiyallahu an ya zamanto shi zai jagoranci wannan sulhun bangaren kuma muawiya ya ka zaɓi amru bin al-as da shi da mutanensa su za su jagoranci sulhu din to anan wajen sai aka wakilta mu wa'annan bangarorin su zauna su tattauna dangane da yaya za a yi dangane da a sulhunta wannan yaki da ake tsakanin bangarori guda biyu domin ana zubar da jini na al'umman musulmi to ana nan an zauna an fara tattaunawa tsakanin bangaren Ali bin Abi Talib da bangaren Muawiya kawai sai aka samu kungiya na uku kuma a shi akwai wasu kungiya kuma su a gefe su suka ce a tahkim kufr a suka ce wannan takin din kafirci ne yaya za a yi a hukuntar da mazaje a cikin addinin Allah suka ce baya halatta a hukuntar da mazaje a cikin addinin Allah suka ce inil hukumu illa lillah la hukuma illa lillah suka ce babu wani hukunci sai ga Allah ku duba wannan magana nasu shin wannan magana nasu yayi daidai da tunani shin Allah ta'ala shi zai sako yayi hukunci shi Allah ta'ala ya riga ya saukar da littafin Allah littafin sa an gane ku. idan rikici ya barke dole ne za a samu wasu mutane wakilai da za su wakilci karanta littafin Allah da sunna manzo Allah an gane a duba hukuncin da ke ciki a yi sulhu haka ne ko ba haka ba to saboda haka Ali bin Abi Talib ya wakilta wanda za su zauna a yi sulhu shi ma Muawiya ya wakilta nashi amma waɗannan mutane masu da daudaddan kwakwalwa sai suka ce yaya za a yi a hukuntar da mazaje sai su kawo ayan qur'ani inil hukumu illa lillah amara Allah ta abudu illa iya kaga doron nassin alqur'ani ya nuna babu hukunci sai ga wa sai ga Allah suka ce to ai Allah ne ya faɗa cewa babu hukunci sai ga Allah saboda haka Ali bin Abi Talib ya yadda an hukunta mazaje shi ma mu'awiya ya yarda to duk bangarori guda biyu sun kafirta saboda haka kuma wayannan runduna kun san ayyana suke rundunan aliyu ne dan abi talib radiyallahu anhu suna daga cikin mutanen da suka musulunta ba su daɗe da yin karatun addini ba suka shiga addini da tsananin kishi na musulunci amma babu ilimi saboda haka sun suka karanta doron nasar alkur'ani cewa baya halatta a hukunta mazaje a cikin addinin Allah duk wanda ya hukunta mazaje ya saba ma wannan aya inil hukumu illa lillah amara Allah ta abudu illa iya kun gane wannan ko to anan wajen suka nemi Ali bin Abi Talib ya dawo ya tuba zuwa ga Allah da ya hukunta mazaje Aliyu ya nuna musu cewa yana nan daram akan ra'ayinsa yayi kokarin yi musu bayani suka ki fahimta ina ganin akwai mutane wanda sun fi dubu ishirin waɗanda suka yi ma'aliyu bin abi alif waye suka koma gefe an gane tunaninsu irin wannan tunani ɗin cewa ba a hukunta mazaje a cikin addinin Allah a ta hakimu kufur Kuma fahimce ko to su ne fa mutanen da a irin doɗewa ƙwaƙwalwansu suke da fahimtar cewa hatta Aisha ma daga cikin kuskuren aliyu bin abi talib ya yaƙi aisha ya kama ta a matsayin baiwa amma bai raba musu ita a matsayin ganima ta zama to kwarkwara ba ina ba gane wannan wai su sun yadda da aka yaƙi aisha kafura ce su aka kama matar manzan Allah a raba musu ita a matsayin ganima shi kenan ta zama to ta zama to baiwa na daka na wani a lokacin da suka zo suna tuhuman aliyu suna tuhuman shi da abubuwa masu yawa suna tuhuman shi da abubuwa masu yawa kaɗan daga ciki su ne wannan an gano wannan ko to ɗaya kuma daga ciki shi ne suna tuhuman aliyu cewa ya goge sunan amirin mumini a wajen sulhun an ce wannan sulhu shine tsakanin amirin muminin aliyu bin abi talib da kuma muawiya sai mutanen muawiya suka ce dole sai an goge amirin muminin a yanzu kawai sulhu ne tsakanin aliyu bin abi talib da muawiya sai wakilin aliyu ya ce a goge din to suka ce tunda aliyu ya goge ya nuna shi ba sarkin mumine bane yayi ridda <laughs> wannan goge wanda yi kun fahimta to akan haka suka zo suna ta tuhuman aliyu suka ce aliyu ya yi ridda jinin shi ya halatta shi ne suka yi tawaye aliyu bin abi talib ya ga cewa aliyu ya yi hasaran sojoji sun kai dubu ishirin a lokacin sai ibn abbas abdullahi ibn abbas kai sai ya nemi shawarar aliyu cewa in za ka bani dama ina so in kai ziyara wajen waɗannan mutanen yan hawari in tattauna da su in yi munazara da su ko za su dawo zuwa ga gaskiya na ga mutane ne masu san addini aliyu ya ce waɗannan mutane masu taurin kai ne ba za su dawo ba sai ibn abbas ya ce ni dai in ka bani dama shi kenan zan ji shi ne aliyu in za ka ji na baka dama abdullahi bin abbas ya ci kwalliya ya zo ya tafi wajensu a cikin daji sai daga sun ware wani waje a daji ba sa yin komai sai karatun alkur'ani sai na filfili sai azumi sai kuka kaga mutum ya zauna yana karatu yana kuka saboda tsoron allah an gano wani ba abin da suke sai bautan allah gaba daya ibn abbas yace wallahi ya ga mutane wanda ba komai a zuciyarsu kawai sai Allah amma fa sun karkace a lokacin tun daga nesa suka hango abdullahi ibn abbas ina ba san gani suna hango shi wani ya ce to ga dan amin annabi nan ba ya kamata tun kafin yanzu kawai a tura wasu kashe shi kawai sai wani ya ce a'a kara a kashe shi ya kamata mu ji ya kawo shi da ke kai irin waɗannan ba a sauraron su mutane ne wanda sun iya jayayya wai su ne Allah ke cewa a cikin alkur'ani ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun kasimun. irin waɗannan su bi ibn abbas su ne Allah yake cewa ba sa sanya maka wani abu ba ke jayayya mutane ne masu yawan husuma kawai a kashe shi a wani yace a saurara mu ji me kawo shi Abdullahi bin Abbas da ya zo cikin su ya musu sallama Shi ne yake ce musu na zo muku daga sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda daga gare su aka saukar da alkur'ani kuma su suka fi kowa sanin ma'anar alkur'ani a cikin ku babu ko ɗaya daga cikin su a cikin wanda suka yi tawaye babu ko sahabi ɗaya a ciki don ku san manzan Allah ya fi kowa iya tarbiyya sa ɗaliban da ya karantar babu ɗan biri a ko ɗaya wannan ya nuna babu wanda ya kware wajen karantarwa kamar manzo duk wanka wajen karantarwa sai ka samu fantararru a cikin ɗalibanka amma manzo Allah har ya gama karantarwa ya bar duniya bai da fantararri kuma ji wannan ko to shine Abdullahi bin Abbas yace naji kun yi tawaye ga Ali bin Abi Talib menene sa? to kawai mahallu shahid ba wai zan yi bayani akan maganar bane duka mahallu shahid sun tambaye shi menene laifinsa to sai daga cikin laifin shine ya hukunta mazaje a cikin addinin Allah ai Allah shine mai hukunci kenan Allah ne zai zama alƙali kenan ko to a irin tunaninsu da irin toshewar kwakwalwansu Allah ne zai yi hukunci kawai dan adam baya hukunci inil hukumu illa lillah amara Allah ta abudu illa iya suka kawo tambayoyinsu da ya yace kun yarda idan na baku amsa za ku janye daga ra'ayinku suka ce sun yarda shi ne suka fara tambaya daga cikin wannan tambaya shi ne abdullahi bin abbas ya ce musu ai a cikin alkur'ani akwai inda allah ya hukunta mazaje a cikin addinin allah suka ce kawo mana hujja kuma wayannan mutane fa mafi yawan su mahaddata alkur'ani ne ba su da wani aiki face karatun alkur'ani da kiyamun laili da azumi da sauransu in ka gansu kai kanka sai jikinka ya mutu za ka ji wani irin tsoron Allah ya shiga zuciyanka ina fata gane wannan a lokacin nan Abdullahi bin Abbas ya ce to bari in muku aya wanda ya nuna Allah ya hukunta mazajin kace kawo shine sai kawo ayan nan ya ayyuhal ladzina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'un mithla ma qatala minan na'am ya kuma bihi zawa adalin minkum ya ku wanda kuka imani kada ku kashe farauta alhali kuna masu aikin hajji wa man qatalahu minkum muta'ammidan duk wanda ya kashe abun farauta daga cikin ku da gangan yana aikin hajji fa jazaa'un mithlu ma qatala minan nam zai ba da sakamako na misalin kwatankwacin abin da ya kashe na dabbobi wane ne zai hukunci wajen sakamakon abin da ya kashe din sai Allah ya ce ya hukumu bihi zawa adalin minku adalci daga cikin ku za su yi hukunci sai ce a nan wajen Allah ya hukunta mazaje ko bai yi ba sai suka yi shiru Allah ya hukunta mazaje ko bai yi ba sai ce idan wannan aya bai ishe ku ga wata aya wa in khiftum shiqaqa bainahima wa in khiftum shiqaqa bainahima fa ba'su hakaman min min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqu Allahu bainahuma idan kuna jin tsoron sabani tsakanin kai da matarka an gane an zauna an kasa sulhuntawa al'amari yayi kamari fa ba so hakaman min ahli to ku aika da wani wakili mai hukunci daga iyalan miji wa hakaman min ahliha da mai hukunci wakili ta bangaren ita matar in yurida islahan idan wa'annan hakamai ne din idan suna son maslaha yi wa fiƙin lahu bai rahuma Allah zai kawo muwafaƙa tsakaninsu a nan wajen an hukunta mazaje ko ba hukunta ba to nan take sai ce to yanzu kun gamsu suka ce sun gamsu sai menene kuma ina ganin sun kawo shubaha shubaha shubaha duk ya warware musu wannan shubaha din ina ba gani aka samu wasu wajen dubu goma sha biyu suka dawo sauran suka ce su ba za su dawo ba sauran su ne aliyu bin abi talib ya yaƙa a can naharawan na fatan gane wannan su ne aliyu bin abi talib ya yaƙa na ƙungiyoyin khawari su ne nasiru dinin albani yake babu labari cewa wannan fitina wata ƙungiya daga cikin ƙungiyoyin musulunci tuntuni wanda ana kiransa khawari su ne suka gina wannan hukunci na kafirta mutum da zaran ya yi sabon allah na'am والخوارج طوائف مذكورة في كتب الفرق خوارج kungiyoyi ne daban-daban an ambace su a littattafan firak ku je ku duba littafin littattafan firak kamar menene kamar almilal wa nihal kamar littafin ibn hazm al-andalusi shi ma da yayi akan bilal sannan ga islamiyyi na abul hasan al-ash'ari da dai littattafai da yawa wanda malamai sun wallafa dangane da me dangane da aqidu to anan sun yi bayanin kungiyoyin kawari kala kala kuma kowanne daga cikin su yana da nashi aqidu din an gano wannan ko na'am wa minha firqatun la tazalu mawjudatun al'an bismin akhar eh daga cikin su akwai wata kungiya ba ta gushewa tana nan har yanzu da wani suna daban wa huwa al-ibadiyya su ne yan ibadiyya su wayannan yan ibadiyya kungiya ne daga cikin kungiyoyin kawari amma a cikin kungiyoyin kawari gaba daya wayannan sun fi kowane kungiya sauki duk sauran kungiyoyin suna da zafi daga cikin ƙungiyoyin kawari akwai wanda idan sun zo kai hari gari hatta jariri ma kafiri ne a wajen ana kiransu yan azarika ɗaliban nafi'u yan azarika su suna kashe mata da ƙananan yara A gane wannan ba sa son sauke su in an haifi jariri yau idan baban jaririn baya tare da su to shi ma jaririn kafiri ne to kaga akwai kungiyoyi irin wannan kala kala kala kala ga sunan an gane akwai yan ba, akwai yan kaza akwai yan kaza to saboda haka su nan kungiyoyi duk mutumin da ya aikata wani zunubi zunubin nan ko ba'ira ne ko saga'ira ne wannan zunubi a wajen su kafirci ne su ba sa bambantawa da mutumin da ya karya da mutumin da ya sha giya da mutumin da ya yi zina da mutumin da ya alkawari ya saba dukkan su gaba daya kafirai ne daidai da kafircin fir'auna yadda ka san fir'auna idan ya mutu zai dawama a wutan jahannama su ma sun dauka cewa ainihin duk mutumin da ya yi ƙarya ko ya saba alkawari ko mace ta fita babu hijabi to ta kafirta irin kafircin fir'auna ita ma za ta dawoma a cikin wutar jahannama to wannan shine don yan khawarij amma akwai wata ƙungiya ana kiranta ibadiyya kamar yadda muka faɗa wayannan kungiya suna da sassauci fiye da sauran yan kawai khawarij amma fa aqidan ɗaya ne sai dai wayancan yan zafi ne wayannan kuma yan sakwasakwa ne an fahimci wannan ko to menene ya sanya ita wannan kungiya ta ibadiyya ya zama to ta dade ya zama to har yanzu akwai ta a duniya har ma sun kafa dauloli to abin da yasa suka dade malamai sun ce sassaucin su su wa'ancan zafin su yayi yawa har ya wuce gona da iri an gane idan suka shiga gari duk mutumin da ya saba ma ra'ayin su yayi ridda kuma jinin su ya halatta haka suke kashe mutane ba ka'ida to su ma mutanen gari sun suka ga cewa fa wayannan mutane ba za su kyale mu ba sai su ma mutane su tanaji makamai a ta kwamawa tunda ka san ko ka kyale su ba za su kyale ka ba to me za ka yi kai ma sai ka yi iya kokarin ka wajen kariya da kanka to shi ya sanya su wayannan yan kawari din idan suka zo suka fara kashe mutane sai su ma mutanen su taru su haɗa ƙarfi da ƙarfe su mallaki makamai su ma su dumfare su sai a karar da su gaba daya doron kasa su ne manzo Allah yake gaya mana cewa duk sanda ainihin kahon ya kullo sai a samu wani sai ya yanke wannan kaho din to idan kahon ya yanke bayan wani lokaci kila shekara goma shekara ashirin ko talatin sai kuma kaga kahon ya kara kullowa kullu ra'ayi suna kullowa da salo daban-daban da kuma usulubi daban-daban a kansu da saboda haka kawarij masu tsananin zafi din sun kare suna karewa amma suna tasowa kaɗan kaɗan amma waɗannan ɗan ibadiyya suna da daula har ma suna mu'amala da mutane har ma sauran mutane suna iya zama a cikin ƙasarsu su rayu kaga ai suna da sassauci to irin wayannan saboda sassaucin su ya sanya suka daɗe amma ba su ma fa suna kafirta mutane da sabon Allah amma suna da tawilin da suke yi wanda a nan duniya ba sa ɗaukan makami su yaƙe ka hukuncinka yana lahira ne idan ka aikata zunubi suna cewa ka kafirta amma kufurin ni'ima sun cewa ne ya kafirta kufurin ni'ima to abinda suke nufi ka kafirce wa ni'iman Allah amma har yanzu a duniya kai musulmi ne za su iya mu'amala da kai na kasuwanci mu'amala na auratayya har su baka 'ya'ya ka aura su ma su yi aure a cikinka amma fa idan ka mutu cikin wannan aƙida baka tare da aƙidansu za ka dawwama a wutan jahannama har abada kaga in ka duba su ma suna da aƙida na ne kawari amma sun yi sassauci ne a nan gidan duniya saboda sun fahimci wa'ancan mutane sun yi zafi da yawa kuma zafinsu da yawa ya sanya aka ƙarar da su sai su suka dan ja baya suka yi sassauci saboda suna so su daɗe a duniya to kuma da suka yi sassauci sai ya zama to har sun kafa daula sun daɗe daula na ya fi shekara 200 daula ta Oman to shine Nasiruddin Albani yake ba mu labari cewa har yanzu akwai wata ƙungiya na Khawarij wanda amma kuma sun canza sunansu su ba su yadda a kira su Khawarij ba sun ce su ba Khawarij bane su ɗan ibadiyya ne suna cewa kamar yadda ake samun mazhaba na malikiya mazhaba na shafi'iyya mazhaba na hanabila da sauran mazahib to su ma mazhaba ce kamar sauran mazahib su ba 'yan kawari ba ne an gane? na'am وهؤلاء الإباضية كانوا إلى عهد قريب منطوين على Wayannan 'yan ibadiyya din sun kasance a wani zamani makusanci wato sun takure ga kawukansu ba sa iya shiga cikin jama'a an gane a takure suke ba sa iya shiga cikin jama'a su yi mu'amala da su ba su da mabiya da yawa laisa lahum ayyana shabin da'awi eh ba su da wani nishadi na da'awa a gane ka san nishadi na da'awa shine kamar yadda muke yanzu kaga mu je wannan masallaci mu yi muhadara mu je can mu yi muhadara mu je rediyo mu yi muhadara mu je social media mu yada da'awa. kaga muna da nishadi na da'awa kenan amma mutanen da aka takura musu ba sa iya shiga cikin jama'a su yada da'awansu ba su da nishadi na da'awa yanzu akwai wata kungiya wasu da yawa daga cikin ba su ma san tana raye yanzu ba ita ce kungiyar ahmadiyya ai kungiyar ahmadiyya akwai ta a najeriya har yanzu amma yanzu in an ce ka nuna wuraren da suke a ina ne suke yada da'awansu ka san wajen mutane kaɗan ne za su iya nuna ma inda 'yan ahmadiyya suke amma akwai su saboda 'yan ahmadiyya wato malaman duniya sun takure su sun kafirta su sun ce kuma kada a saurare su sun ce kuma masallacinsu ba masallaci ba ne sunan shi su kuma gaba ɗaya sun yi ridda to saboda haka 'yan ahmadiyya ba su da walawa in za su yi wa'azi suna wa'azi ne a takure ba sa zuwa gidan rediyo su yada ba sa zuwa social media su yada ko abin da ya kama da wannan an gara wannan ko to su ma waɗannan yan ibadiyya su ma an taɓa yin lokaci wanda sun taɓa kafa daula sannan kuma aka zo a wannan zamani da muke ciki sai to daular su ta faɗi sannan an takure su ba sa iya ainihin walawa yadda ya kamata an gane yanzu a nan garin kaduna kun sa ko ta ƙungiya ƙungiyar ƙur'aniyun haka ne ko shin kuna ganin tana walawa kamar sauran ƙungiyoyi saboda an takure ta ne an ce kawai su tsaya iyakacin masallacinsu Sun suka ce za su fita su ringa yawo za a hukunta su to shi yasa aka takure su da awon ba ta yaduwa sosai to su ma waɗannan yan ibadiyya kazalik na'am kama yuqalu yau kamar yadda ake cewa yau cewa waɗannan kungiya ba su da nishadi na da'awa walakin منذ بضع سنين sai dai tun wasu 'yan shekaru بدأوا ينشطون بدأوا ينشطون وينشرون بعض الرسائل sai gashi nan sun fara suna ta nishadantuwa yan ibadiya ba wanda da aka takura musu sai ga shi suna ta nishadantuwa suna ta yada wasu rasail sai su yi rubutu su yada wa mutane suna yada tunaninsu cikin mutane wa ba'dal aqaid allati hiya ainu aqaid al-khawarij suna yada wasu sashen aqidu wanda su ne ainihin aqidu na khawarij na da irin ainihin aqidun khawarij na da shine suke yadawa illa annahum yatasattaruna bi khaslatin min khisal shia sai dai lalle su suna kansu da wani sifa daga cikin Sifofin yan shi'a su wayannan yan khawarij suna lullube kansu da wani siffa daga cikin siffofin yan shi'a shine ne mai alawahiyar taqiyya ku saurara shine taƙiyya. wato suna ɓoye a gidinsu. sai su zo cikin ahlus suna su ce su ahlus suna ne an gani idan suka samu amsuwa sai su ringa yada ma samari miyagun a su to wayannan yan ibadiyya sun ba da gudunmawa wajen ƙoƙarin yada ainihin wato matsala na kafirta mutane a cikin samari da suka je yaƙi afghanistan kun fahimci wannan ai wayannan samari da suka je yaƙi afghanistan sun gamu da wayannan yan ibadiyya din da ire-irensu wayanda suke zama da samari suna yada musu tunaninsu kuma samarin suna karɓar wannan tunani sai ya zama to samarin da suka fita da fahimta na salafanci sai suka dawo yanzu sun zama 'yan hawari suka zama takfiriyun suna kafirta shugabanni suna kafirta manya-manyan malamai suna kafirta ainihin ma'aikata ga baki daya to wayannan su ne nasiruddin albani yake so yayi magana a kansu ina fatan gane wannan to saboda haka an nuna cewa lokaci yayi yi za mu tsaya a nan wajen mu ba da dama a yi tambayoyi da sauran mintunan da suka rage na wa alaikum salam waje ɗazu ka ce kana kiran kungiyoyi sai ka ce da kungiyar salafiya ko kungiyoyi kungiya ce ita salafiya ba kungiya ba ce kamar sauran kungiyoyi salafiya da'awa ce wacce manzon Allah ya karanta da sahabbansa ba a sanya salafiya daga cikin kungiyoyi a gani shi annabi ya ce ta tattari ummati ila salasin wa saba'ina firqa da sannan al'umma ta za ta kasu kashi kungiyoyi saba'in da uku amma kullu hafin nar illa wahida dukan su gaba ɗaya suna cikin wuta sai dai guda ɗaya yace ma ana alaihi mu ashabi abinda nake kai yau ni da na an gani ana kiranta alfirqa annajiya daga cikin kungiyoyin 73 din nan ita kadai ce ta tsira daga azaba ta tsira daga bata Allahu a'ala. na'am wa alaikum salam za a yi cewa mai yan tablik a yan jama'atu tablik ba khawarij ba ne su yan jama'atu tablik zana da akida ne na sufaye su sufaye ne su an gani da awon tablik asalin wanda ya kafa ta sufi ne shi kamar yadda ainihin malamai suka yi bayani shi yasa da aka tambayi nasiru dinin albani akan jama'atu tablik sai ce sufiya asariya su jama'atu tabligh faye ne na zamani sun zamanantar da sufanci ne sai aka tambaye shi kan yan ikhwanul muslimin sai ce kharijiyya asariya su kuma yan ikhwan yan khawarij ne yan zamani kun fahimci wannan ko da haka yan jama'atu tabligh su ba su da aqidan kafirta mutane bil hasali ba su suna da aqidan sassauci ne kada a kafirta din amma sai dai su sufaye ne kamar yadda na gaya maka bana ba ahlus sunna bane su Allahu a'lam wa alaikum assalam wanda suka kafarta? eh suna suya idon kawari cewa duk mutumin da baya bin su yayi ridda kuma dole ne ya yi hijira ya bi su inda suke eh, akwai mutanen da ake kira bugat 'yan tawaye su 'yan tawaye ne wanda su ba wai aƙidinsu su bane sun kauce hanya ne kawai sai tawaye ga gwamnati wayannan yan tawaye a gani suna da aƙidan khawarij amma su ba yan khawarij bane su yan khawarij sun mai da shi aqidan su ne duk wanda ya saba ma Allah kafiri ne tunda ko kafiri ne shi gwamnati da take kan mulki ita ma kafira ne saboda haka jinin su ya halarta ya kamata a ɗauki makami a yaƙe su a kautar da su a kafa wani gwamnati an gane wannan ko su kuma yan albuga wa'annan yan tawaye ne wanda su din nan sun san wannan abin da suka yi bashi da kyau amma sun yi ne kawai saboda daukan wani fansa ko wani dalili su wa'annan ba sa kafirta wanda ya saba musu kuma za ga kila ba wai sun dauka gwamnatin kafira ba ce kuma zai iya yi wa makila ma ba ma masu addini ba ne ba. su kuma kawariki masu addini ne masu san addini amma shedan ya kama su ne ya biyo musu ta hanyar jahilci suna son addini amma ba su yi karatu mai zurfi ba sai dan ya halakar da su an gane wannan ko fa inna qauman talabul ibada wa tarakul ilm hatta kharaju bi atyabihim ala ummati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam law talabul ilm lam yadullahum ala ma fa'alu wasu mutane sun nemi bautan Allah amma suka bar ilimi sai ya zama to ba su baiwa ilimi muhimmanci ba sai ga sun zo sun kafirta sabon manzon Allah sun dauki makami suna yakan fiyayyun halitta bayan manzanni su ne sahabbai da sun nemi ilimi da wannan neman ilimi bai kai su zuwa ga abin da suka aikata ba an gani saka shi yasa kaga da'awan salafiya ana ba da muhimmanci akan karatu yawa karatu shine ginshiki na farko na da'awar salafiya malaman salafiya ba sa so su yi muku dodorido suna so su wayar da ku yi karatu domin ku zamanto kuna yin addinin ku akan basira kul hadhihi sabili ad'u ila allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal mushrikin Allah shi taimake mu wa alaikum eh wasu na cewa mahmud al-haddad ɗalibi ne na shek biyu, to muƙaddara ɗalibin shi ne ina zuwa mukaddara ɗalibin shi ne yanzu hassan albasari da kuma wasir bin ada malaman tarihi sun tabbatar wasir bin ada shugaban mutazilawa ɗalibi ne na babban tabi'i amma kuma aqidan shi daban na tabi'i daban shi tabi'in malamin sunna ne ɗalibin shi kuma jagora ne na bid'a sannan aliyu bin abi talib shi ma kamar yadda kowa ya sani wato kowa ya san shi sahabin manzo Allah ne mai daraja amma an samu ƙungiyoyi guda biyu miyagu sun fito daga cikin sojojinsa an samu ƙungiyar hawari sojojin aliyu suka fito an samu ƙungiyar shi'a sojojin aliyu suka fito Don an samu marasa adalci kamar wa'annan mutane da suke jingina ma shekara biyu muhammadu haddad su ma marasa adalci za su ce aliyu bin abi talib shi ya tarbiyyantar da wannan fikiran shi suka ɗauka sai ke su ma 'yan hawari sun ɗauki fikiran aliyu ne daga baya ne aliyu bayan ya gama gina su akan mummuna akida sai ya zama ya ba su waje wannan shine miya kuma ranganu wanda marasa adalci bayan shekarabi ya yi rubuce-rubuce akan haddadiya babu wani malami da ya yi rubutu akan haddadiya ya yi musu raddi kamar shi to mutumin da in ma a kaddara ma shi malamin su ne sai kuma ya zo ya nuna baya tare da su yadda hasan basari yadda abul hasan al-ash'ari ya zo ya kafa aqidar mutazilanci shekara arba'in yana kanta daga baya ya zo ya yi rubuce-rubuce ya barranta daga gare ta shin bayan ya riga ya rubuce-rubuce ya barranta shin adalci ne a jingina masa wannan kungiya to kaga wannan yana daga cikin rashin adalci na yan ikhwanul muslimin da yan wa yan sururiya Allahu a'lam subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu